Sashen Hausa na Studio Kalangu ya soma gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti talatin a nan yamai. Masu sauraro Asma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku ji cewa mutane goma sha takwas da aka tsare a ƙarshen mako a agadas bayan sun yi ƙoƙarin hana jigilar injin ba da hasken lantarki daga agadas zuwa yamai an kai su kotu a agadas a yau ƙungiyar kare hakkin ɗan adam indh ta kira da a yi adalci a kuma kwantar da hankula ministan cikin gida ya gudanar da wata ziyara a ƙaramar hukumar shatamari a jihar difa magance hanyoyin wato ko kuma neman hanyoyin magance wannan lamari cikin gaugawa wato na yawan tashin hankula da ake yawan samu tsakanin manoma da makiyaya su ne makasudin wannan ziyarar aiki a rahotonmu na musamman za ku shi ƙarin haske dangane da amfani da mukami domin takurawa da kuma yadda ake tuhumar wanda ya aikata haka malamar shari'a madam goje maimuna na dauke da ƙarin bayani a karshen shirin Ƙungiyar Alternative Espace Citoyen da ƙungiyar kare hakkin ɗan Adam INDDH sun yi bayani a yau a kotun Agadez inda suka yi ƙoƙarin kare mutane goma sha takwas da aka tsare a ƙarshen mako a sakamakon lamarin hana ɗaukar generator wato injin ba da hasken lantarki zuwa yamai. Inciwar Abu, mamba na ƙungiyar INDDH ya kira ga jama'ar da suka halara a kotun da su yafa ruwan sanyi a lamarin. Mun ga cewa yanayin ya ɗauki sabon salo inda an kama wasu. Jama'a suna ta ƙoƙarin tururuwa zuwa kotu. Abin da muka ga bai yi ba. Mun zo nan ne kotu gurin alkali mun tarar da shi bai da matsala domin mu tattauna mun watsa taron. Sai dai gungun jama'a suna ci gaba da haduwa saboda sakonnin da jama'a suke aike wa junansu. Yanzu jawabin da muke miƙawa masu zanga-zanga shine su samu natsuwa a baiwa kotu ta yi aikinta. Akwai zanga zanga-zangar da ba izini da waɗanda suka kawo tsaiko a cikin aikin ƙasa. Akwai dai da yawan zarge-zarge. albarkacin rangadin da ya gudanar a shatamari mai fama da yawan tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya ministan cikin gida bazin muhammad ya yi tsokaci yau a difa a gaban manema labarai ministan ya yi raskunar halin da ake ciki tare da bada shawarwari domin kawo karshen waɗannan tashe-tashen hankula tsakanin ɓangarorin cikin gaugawa Muhammad Bazum ya yi wa Lawan Bukar ƙarin bayani. Muna fuskantar al'amuran musgunawa da ba mu saba da su ba wanda suka haddasa gurɓacewar zamantakewa tsakanin al'umma a cikin kanton ɗin Chitimari. Mun kimanta wannan al'amari halin da muka yi Allah wadai da shi, amma ina ganin bayan mun samu cimma sassauci ga lamarin mun ƙayyade sharuɗan ƙa'idodin kawo daidaito ga ire-iren wa'annan al'amura. Girkin tsarin matakai da za su riga kan ire-iren wa'annan ababuwan asha, inda zai kasancewa an samu magance al'amuran da za su bullowa. Kuma wa'annan matakan za a gudanar da su a nan ma difa a ƙarƙashin jagorancin gwamnan yankin da kuma zai haɗa sarakan gargajiya da masu faɗi a shi. Mun yi tunanin girka wani sashe a babban birnin Yame a na yanda zai kasance muna canza bayani ga gudanarwar don mu samu aiwatar take. fi wata addini da al'adu a Nijar da Najeriya wannan shine gurin wani proje mai suna zaman tare da kungiyar Caritas Development Nijar ta kaddamar a makon da ya gabata a nan ya mai. Adifa, Agadas, Yamai, Zandar, Maraɗi da makwabciyar Nijar wato Najeriya. Ƙungiyar Kadab na ƙoƙarin kusantar masu faɗa a shi domin horar da su da kuma waye musu kai kan yafewa juna ta hanyar addini da kuma al'adu. Hassan Labani Yoli mai kula da projen zaman tare ya yi wa Alasan wato Muhammadu Kuzi ƙarin bayani. Muna ta ƙoƙarin tura sakonni ga ƙungiyoyi da za mu yi aiki tare da su musamman ofishin ministan cikin gida da kula da harkokin addinai da ofishin ministan raya al'adu da ofishin ministan ƙananan makarantu da ƙungiyoyin mata da maza da ƙungiyoyin fararen hula da wakilai na karkara. Kowane ɓangare akwai horon da za mu bada bisa fannin farfaɗo da al'adu. Sannan muna da wani ɓangare da ɗalibai za su amfana na aiki a fannin inganta bincikensu. su domin su samar mana da sakamakon aiki sannan waɗannan ɗalibai da za a zaɓa za su rinka gudanar da muhawarori a cikin jami'o'i da kuma ɓangaren matasa. A ranar Talata da ta gabata ne aka kawo ƙarshen zaman taron muhawara karo na biyu a ƙasashe wato na ƙasashe biyar mambobin ƙungiyar Jason Sahel kan maudu'in ƙarfafa alaƙa tsakanin tsaro. shari'a da ci gaba a yankin kungiyar jason sahel a ƙarshen wannan taro da ya haɗa mahalarta kimanin 100 an fitar da wasu shawarwari a cikin wata sanarwar ƙarshe Arhilatu Sumana ta ga sanarwar Gungun Muhammad Dantani na dauke da fasarar rahotonta. Ayyukan ta'addanci na ƙara zama barazana ga sha'anin tsaro a Sahel, inda ana samun aika-aika da ake shiryawa tsakanin ƙasashe da kuma ƙara matsa ƙaimi na tashin hankali tsakanin al'ummomi. A yayin zaman taro a nan yamai, abokanin hulɗa na ƙasashen waje sun tabbatar da goyon bayan su na girka wata rundunar haɗin gwiwa ta jami'an tsaro a yankin ƙasashen G5 Sahel da da kuma ƙarfafa hulɗa tsakanin jami'an tsaro da fararen hula a ƙarƙashin jagorancin burkina faso mahalarta taron sun miƙa buƙatar ƙarfafa dangantaka tsakanin tsaro shari'a da ci gaba domin bankaɗo ƙalubale da ke asasa tashin hankali tsakanin al'ummomi a ƙasashen jason sahel da kuma damawa da mata wajen magance rikice-rikice haka zalika ana gayyatar mambobin ƙasashen jason sahel su wayar da kawuna al'umma da kuma tafiya tafiyar da ayyukan wannan rundunar wadda ta kumshi jami'an tsaro. Muntari Muhammadu kenan dauke da fasarar rahoton Rahilatu Sumana. Hukumomi a gundumar Bankilare a jihar Tilibiri sun shirya wata tattaunawa kan kula da iyakoki a makon da ya gabata. Tattaunawar ta gudana ne a garin Bankilare tare da haɗin gwiwar kungiyar kula da 'yanci rani ta ƙasa da ƙasa wato OEM. An taɓo zantuka da dama musamman na tsaro tare da halartar hukumomin gunduma da wato da jami'an tsaro na yankin jami'in da ke kula da ayyukan jami'in da ke kula da ayyukan da suka shafi farar hula da soja a kungiyar jason sahel reshen niger mai cibiya a bankilaren ya bayyana cewa matsalar tsaro matsala ce babba inda ake bukatar kowa ya kawo nasa kokari. Za mu zo mu ba da bayani ne bisa ga batun rashin kwanciyar hankali da kuma kwanciyar hankalin kanta. Haɗin gwiwa ta tsakanin jami'an tsaro da al'umma za mu canza labaru tsakaninmu sai mu kuma ba da haske bisa ga aikin rukunin jesen kan nan mu ba ku bayani kuma na ayyukan da suka ratayu ga kungiyar acm a yau idan oem wasu kungiyoyi da sojoji sun kasance a nan don ya zamanto akwai matsala ne wadda ta yi kamari wannan matsalar ita ce rashin kwanciyar hankali shi ko a yau batun rashin kwanciyar hankali ba sai an yi wani dogon bayani a kansa ba domin ko matsala ce da ta yi yana wadda a kanta kowane ne a cikin mu ya ba ya kawo gudunmuwarsa ta haka ne kadai za mu iya tunkarar abokan gaba da suka yawaita idan kun lura ana ana maganar 'yan jihadi ana batun gungun masu dauke da makamai 'yan bindiga da kenan wajibi ne mu haɗuri guda don mu samu mafita ga wannan al'amari. Gundumar Walam da ke jihar Tilibiri ta kasance a ƙarƙashin dokar ta ɓaci tun a shekarar da bakwai saboda dalilai na tsaro. Wannan mataki baya rasa tasiri kan sha'anin karɓar haraji daga 'yan kasuwa. haka babban jami'in kula da tattara harajin a ma'aikatar magajin garin walam ya bayyana a rashi da wakilinmu iliyasu gumandai habaira Muna fuskantar matsala sosai a cikin kasuwanni dangance da karɓar asangam da me ke yi a wa'annan kasuwanni. Dalilin shine a duk lokacin da muka shiga kasuwanni don karɓar asangam, 'yan kasuwar na bayyana mana cewar suna da matsala sosai tun lokacin da aka girka dokar ta ɓaci. Suna ma ce mana yawancin lokaci sai masu sayan sun zo musu dabibi ake rufe kasuwar. To hakika idan muka ɗau misali da aka soma dokar daga watan Janairu har zuwa watan Disamba. Disamba. Jimillar kudaden da muka karba na Asangam cikin kasuwannin baki daya bai wuce miliyan hudu ba. A shekara 2017 mun yi hasashen samun karbar kimanin miliyan goma. shimfiɗar shekarar sai bilis miliyan shida da jika ɗari biyar muka samu a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas shigar kuɗin ya yi ƙasa ma sosai ga shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai don ko abin da ya shiga muna miliyan biyar ne da jika ɗari biyar. Hukumar sadarwa CAC ta suma zaman babban taronta a yau a wannan watan farko na shekarar tara mambobi goma sha biyar na hukumar za su yi nazari kan batutuwa guda takwas da suka hada da batun tsarin dokar kayyade ba da lambobin watsa shirye-shirye ta na'urar zamani. shafaru mamman mamba a hukumar ta csc ya yi wa muntari muhammadu karin bayani cikin wannan tsarin ne sai muka kawo wani kuduri da zamu bincike shi wanda ya shahi kama abin da ake ce ma tsaro gidajen talbijin da kansu su ne wanda ake ce ma kamar numerotation wanda za a basu su kamar yanzu in kana da talabijin ɗinka da in ka ɗau idan ka kunna ta za ta baka kowace talabijin ta ƙasar Nijar ka san a cikin kanka tana saman lamba kaza wannan tana saman lamba kaza to duka cikin wannan tsarin ba haka bane za a zabura a ce kawai wani an bashi lamba kaza kenan shi ma sai an hiddo kuduri wanda zai ce ga yanda ya kamata a ce kowace talabijin yanda za ta yi ta samu lamba ita daga wannan lamba ta ta wannan kuma wadda za ta dinga wallafawa idan aka tsara mata aikin haka ba ta da wata matsala zuwa ga kuskure da za a iya samu na an wallafa labarin wata talabijin saman burtalin wata talabijin gasar cin kofin kwallon kafa na afirka na 2019 da ya kamata a gudanar a kasar egypt ko kuma masar daga ranar 13 ga watan juin zuwa 15 ga watan juye an gusar da ita har mako wata da mako daya saboda dalilai na watan azumi da kuma sallar ramadan a cewar mujallar jan afirka kan shafinta na yanar gizo ta hakan dai za a gudanar da gasar ta kan daga ranar 21 zuwa 17 ga watan juye na 2019 Hukumar kwallon kafa ta Afirka ta bayyana cewa kasashen Maroc da Tunisia da kuma Algeria ne suka bukaci a ɗage gasar yayin da suke fatan 'yan wasa su sami hutu bayan watan Ramadan mai alfarma. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. sai kuma mu na musamman sau da dama akan je 'yan ƙasa sun shigar da kara sanadiyar wasu tabi'u na ma'aikatan gwamnati da ke amfani da mukammai wajen wuce gona da iri idan aka tabbatar da cewa wata ma'aikaci ya aikata wannan laihi ana iya tuhumarsa kamar yadda ayoyin doka mai lamba 114 da kuma 116 na kundin shari'a suka tanadi hukunci kan mai laihin wato zaman kaso na shekara biyar zuwa ashirin da kuma tare da jika goma zuwa jika ɗari da kuma yiwuwar korar mutum daga aiki malamar shari'a madam goje maimuna gazibo ta yi ƙarin bayani a hirata da yallo maryama kenda. Zaƙewa ga gwada karfin iko hali ne da ma'aikatan gwamnati ke yi, takan zo ma wani bi ma'aikacin gwamnatin da gwamnati ke biya ya ƙima mai tambayar aikin ko kuma ya yi amfani da mukamin da ke gare shi daban da yanayin aikin nasa. Juju Goje Maryamu Gazibo ta kawo haske a kan batun ta kuma bayyana hanyar bi idan aka gwada zaƙewar. Da farko dai ma'aikata ne fannin shari'a su ne alkalai sashen laifuffuka jandarmomi 'yan sanda jami'an duwan gungu na na biyu su ne waɗanda ke aiki cikin ma'aikatun gwamnati misali guvernora ko mere a jimirce wasu ma'aikatan gwamnati ne da ke unhwani da matsayinsu na ma'aikatan ƙasa suke wuce makaɗi da rawa doka ta ce waɗannan mutanen idan ba sa cikin aiki ba su da ikon hukunta mutum misali wani jandarma ya yi amfani da matsayin shi na jami'an tsaro ya shiga gidan mutum alhali kuma baya cikin aiki kuma babu wata takardar shaida ko kuma ta tuhuma wannan shine ake ce ma cin zarafin iko Dalilin haka doka ta ce duk alkali ko jandarma ko ɗan sanda ko duwan da ya shiga gidan mutum ba tare da wani zargi ba kana iya kai karan shi domin ya ci zarafin iko. Wani lokaci sai mutum ya kai kara a hukumar 'yan sanda amma sai ka ga ɗan sanda ya ƙi sauraron shi. Doka na iya hukunta shi saboda wannan. Duk wani ma'aikacin da gwamnati ke biyan shi albashi kuma yake nokewa kan aikin shi doka ta ba ku damar ku yi karan shi saboda baya aikin shi yadda ya kamata wannan kuma goma na iya sa ya biya diyyar kuɗi ta jika goma zuwa jika ɗari ga gwamnati ko kuma gwamnati ma ya sallame shi sannan kuma yana iya fuskantar zaman kurkuku na shekara biyar zuwa shekaru ashirin. Yaya ne ya kamata ɗan ƙasa ya tunkari wannan al'amarin? Ɗan ƙasa na da zaɓi biyu. Ko ka bayyana ma hukumar 'yan sanda ko ta jandarmomi cewar wani likita ya ƙi yi maka magani ko kuma idan kana shakku ko kansu ɗaya yake ba za ka samu an biyan bukata ba sai ka nemi taimakon kungiyoyin da ke kare hakkin dan adam masu zaman kansu saboda akwai wasu mutane da har yanzu ba san cewa ma'aikatan gwamnati ba su da ikon kin kulawa a ɗan kasa ba. Masu sauraro da wannan ne muka karshen shirin namu na yau, ku tarbi Habibu Garba dauke da labarai da harshen zabarmanci. daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar.